da alamun babu sauki fa game da badakalar bacewar wasu kudade da kuma kakin gwamnatin jihar taraba lamarin da kai kungiyoyi da kuma jam'iyyun siyasa ke fa neman gwamnatin jihar da ta hanzar ta kafa kwamitin bincike da zai bankaro wadanda ke da hannu a wannan badakalar kamar yadda bayanai ke nunawa wasu jami'an tsohuwar gwamnatin da ta shuɗe ne ma suka yi awon gaba da kayaki ana dab da mika mulki ga sabuwar gwamnati kayakin da ake zargin an wawushin sun ma hada da wasu motoci da ke gidan gwamnati da kuma wasu kayaki na miliyon naira a gidan tsohon mukaddashin gwamnan jihar batun da jami'an adawa ke cewa ba za su kyale ba babban jami'ar adawa ta apc a jihar ta bakin shugabanta alhaji hassan jikardo ta nuna ɓacin ta bisa abin da ta kira wa kacika tashi da duke jihar ba za mu taɓa yarda da wannan ba ba ku yarda me za ku yi matakan shari'a za mu gurfanar da su a gaban kotu kamar yadda muka faɗa babban ga dalilin da mutumin da aka tsige shi saboda wasu laifukan da ya aikata sannan kuma gwamnati ta sa baki ci ce irin waɗannan mutane su ne za a dawo da shi ma dan takarar gwamnati na jam'iyyar Action Alliance Mr. Faritas Buki ya ma buƙaci gwamnan jihar ne da ya hanza ta kafa kwamitin bincike don maido da kayakin da aka yi awon gaba da su a kaya kayakin duk wanda ya yi amundana wanda muke muna cikin ne wani gwamnati ne yanzu musamman a gwamnatin da muke yanzu na Buhari wanda kuma doka ne a cikin tun can ma a Najeriya. Cewa in ka diba kayan gwamnati ka sai kai sata kayan gwamnati kai almundana sata ne kuma doka ta ce ba wai kawai a karbo kayan ba a yi bincike ba a yi bincike da tsanani wato jami'an tsaro wanda ya kamata su EFCC da sauransu a tsanata bincike gwamnati ta sa kwamiti mai zafi nama a tabbata an fito kaya sata a karba shi kuma wanda ya ɗewa kayan nan a hukunta shi yadda ya kamata. To ko me kungiyar fafutuka ke cewa ne dangane da wannan Dakala. hudu muhammad bello nake daga karamar hukumar donga shugaban rundunar adalci na jihar taraba eh to kamar yadda wannan magana yake tafiya magana nan wadda mu muna tabbaci akan haka duba jihar taraba jihar ce wadda aka mai da ta kamar wadda ba da suke ba kuma samu da muke yi kuma lokaci da zamu faɗa abin da ya kamata akan ƙasar mu yanzu misali gidan gwamnati wadda ainihin tsohon mukaddashin gwamnan jihar taraba alhaji garba umar utc ya tashi kayan da ya bari a daga ainihin na'urori da kuma ainihin equipment zuwa kujeru da shauransu da motuna wadda an ɗebe kaya a wannan gidan wadda ya fi miliyan ɗari da wani abu to muna kira ga hukuma ta bincikowa yake da haƙƙin kwasan wannan kayar sannan kayar ina aka kai ko musan matsayin wannan kayar wanda yana zuwa ne yayin da ita kanta gwamnatin jihar ke ikirarin ta gaji dimbin basu suka daga tsohuwar gwamnatin da ta gada ba ga batun kayakin da aka wawushen to sai dai kuma anya za a bincike wannan badakalar kuwa alhaji hassan mijin yawa shine sakataren gwamnan jihar akitid dariyar isaku ya ko bayyana matakin da za su dauka jiya taraba a yanzu haka sukan da ke kan jiya Allah ya yawa da su to a gaskiya yana daukan matakai da dama wajen abin da za mu ce a turance spending na gwamnati wato na batun kayakin da aka ake zargin kan cewa gwamnatin da ta shuɗe ta tafi da waɗannan kayaki na gwamnati me za a yi domin jama'a suna kukan kan cewa kayakin gwamnati ne amma wasu sun sace eh to ka san normally idan gwamnati ta shuɗe akan samu irin wa'annan abubuwa matakin da za a ɗauka shine dole za a saka kwamiti su bincika irin wannan yanzu dai an zo da ido ne a ga yadda za ta kaya game da wannan badakala na sace kayakin wanda kuma lokaci ne kawai ke iya tabbatar da yadda za ta kayan ibrahim abdulaziz sashen hausa na amurka daga jalingo a najeriya